يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين الله madaukakin sarki ya umarci muminai su yaƙi waɗanda suke maƙwabta da su cikin kafirai saboda haɗarinsu ga muminai a dalilin kusancinsu hakanan ya umarci muminai su bayyana ƙarfi da tsananin su don tsoratar da kafirai da munafukai da kawar da sharrinsu. Allah maɗaukakin sarki yana tare da muminai masu taƙawa da taimakonsa da ƙarfafawarsa.